وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه a dai cikin fasali farko da ya gabata mun yi magana ko mana ya mana cikakken magana akan gaskata Allah tabaraka wa ta'ala wato ma'ana akwai mahalicci mai samarwa ga wannan duniya ko ga halittan gaba ɗaya alfaslu thani fasli na biyu ko yana magana al'imanu bin rububiyyati o bin rububiyyati Allah ta'ala ni kulle shayi gaskatarwa ga raino halittawa mallaka gudanarwa Allah baraka wa ta'ala ga dukkan komai domin wannan rububiya kalman rububiya wato fassara ta da kalma ɗaya zai bai ma yiwuwa sai dai da misali wanda ana nufin komai da kowa dukka a hannun Allah tabaraka wa ta'ala yake shi ke gudanarwa shi ke tafiyarwa shi ke rayarwa shi ke kashewa shi ke ɗagawa shi ke saukewa shi ke ainihin ƙasƙantarwa shi ke dulmuyarwa shi ke ƙafarwa shi ke samarwa shi ke rasarwa wanda komai in an dunkule dukkan wa'in abubuwa sun tabbata ga Allah Allah ne rabbu kulli shay kalman rabbu din mana ya kala kokarin fassara ta inda ke ce rububiyya al-ismu min rabbi suna ne daga Allah tabaraka wa ta'ala domin duk sunan Allah sifansa ne ba duk sifa Allah ce take kasancewa sunan shi ba saboda haka nan duk suna na Allah to za a ga zai iya ɗaukan siffan Ubangiji baraka wa ta'ala amma ba duk sifa ce za ta ɗauki ainihin sunan Allah ta baraka wa ta'ala ba saboda haka nan ke cewa a rububiya ɗin nan ga sifa ne a nan. Sifan Allah ta baraka mai aikace aikace mai halittawa mai kashewa mai rayawa mai kirkirarwa mai ɗaukakawa mai ainihin saukewa mai tsarawa mai ba da umarni mai hanawa wa ma'ana rububiyatuhu ta'ala lil ashiya'i kaunuhu rabban laha ay khaliqan laha wa mudabbiran li amriha rububiyansa ma'anan abin da ake nufi da ainihin rububiyan Allah tabaraka wa ta'ala ta'ala lil ashiya'i ga abubuwa saboda bai ɗaukan kaza kaza ka ƙiri komai kaunuhu rabban laha zantowan Allah shine mahalittinsu ay khaliqan laha mai halitta su wa mudabbiran mai tsarawa da gudanarwa li amriha ga al'amarinta yadda Allah ya halitta nan abubuwa to haka ubangiji tabaraka wa ta'ala ke wajjahata kaunan wa shar'an shi ke juyar da su a kasance ma'ana gina su shi ke juyar da su kuma a tsarance kila maganan ta dan shiga duha ka an ce kaunan ma'ana shi ya halitta wannan siriri wannan dogo wannan kakkaura ya hada da tsawo da kauri wannan siriri kuma gajere shi ya halitta wancan baki wannan fari wannan ainihin halitta kuma ya raya su ya wa wannan na sha'awan mangwaro wancan goro yake sha'awa wancan zai iya cin wannan dan icin wancan bai iya cin wannan dan icin wannan a nan ike rayuwa wancan a can yake rayuwa wannan kaunan kenan wanda tilasin Allah halitta mutuwa haka dole ya tafi haka akwai sha'an shine ma'ana Allah ya halitta musu ya tsara musu ga kundin da za su ɗauka sai aiki da shi wannan kundi ya faɗo labarin su a farko ya faɗo halin da suke ciki ya faɗo halin ƙarshen gidansu tun kafin a halitta gidan aka tsara rana kaza za a fitar da gidan daga babu gidan nan zai yi kwana kaza a duniya gidan nan zai ƙare rana kaza in bayan gidan ya fashe ya tarwatse 'yan ciki sun ƙare ga makomansu saboda haka nan kaza za su bi su zauna lafiya in suka ɗauki kaza za su shiga cikin wahala aka tsara duka wa'ina wannan shar'an kenan duk ubangiji ta baraka ta na aikinsa ne shi ke ratsawa sai shi ke tsarawa to muna ya komawa ciki can wannan a takaice abin da za mu gani a babin kenan kamar yadda wancan muka tara hankalinmu duka abin da ake so a fahimta samuwar Allah ta baraka wa ta'ala a littafance samuwarsa a hankalance samuwarsa a ɗabi'ance wanda kuma ya ba wa babin haƙƙinsa a galabiya ba mu fai galibanin ɗaliban ilimi yanzu aka fara bin za ka iske ana magana a nan mutum kuma can yana tuna alwala wani na tuna aure wani ya tuna ya yi faɗa da matarsa wani yayansa sun ƙi bashi haɗin kai wani babansa ya ƙi kula shi shi abin ke damunsa shi za a zo a yi a makarantar harkan kuma karatu ba haka yake ba kowane mawdu'i sai ka tsaya ka fahimci mawdu'in a kansa ina ma tun daga babi kake fahimtar inda aka sa kai in ka wuce nan baka gane kawai ba ha a gama karatun sai dai ka gaba kina motsi sai dai ka gama kina motsi to don haka ko tashi kai ka rubuta tambaya sai dai ka kawo rikicin anguwanku ko na abu da ke ma kaikayi a zuci tun daga tambayan ka za gano me kake kunshe da shi ba san a gane me kake kunshe da shi ba yasa ake ce ma a dinga rubuta takardun saboda akwai wata tambaya in kayi dole sai a juya a kalle ka musamman ɗaliban ilimi wanda suka fara ganewa ce o oh, ashe wani haka yake to kaga sai aka rufa asiri aka dinga cewa a rubuta ma tambayoyin saboda dai kullum ba a san mutane ya kamata kowa ya zama asirinsa a rufe kamar yadda Allah ya rufa mana asiri kuma mu rufa junan mu asiri muna fatan Allah ya rufa mana asiri a lahira saboda haka nan nan abin da yake cancantacce nan a fara hankali a gano a rubuce a littafance da hankalance da ɗabi'ance komai yana hannun Allah kun ga abdu dinan da aka ce to mu abidu ne mamloko na la na ala shay babu komai a hannunmu illa kila baka ce rike min wannan haka aka ɗauki rai aka soka a jikinka aka ɗauki ɗan inji aka soka maka shi idan ubangiji ya tashi karbe injin din nan kila kana kan hanya sai karbe injin da sun da ake bani labari ainihin wani wai an ce yana cikin motar sama yana cikin tafiya sai ji kansa ya wani dam sai fakin inda ya fakin in haka nan ya wuce kaga Allah ya rufe asiri ba zai faffasa jikinsa ba ba zai kwankwatse ba ba zai ainihin daddauji ba ba zai yi kaza ba sai dai yana cikin tafiya lokaci ya yi kawai sai aka aiko masa ana bukatar injin din nan da aka ba shi aro ba kadaro masa wala ba aka ce tsaya ya tsaya ba harbi ba duka babu zagi kawai sai aka karbe injin din yanzu injin ya tafi to wannan ke nuna mana mu sani komai na hannun ubangijinmu saboda haka nan abinda Allah ya ba mutum ya tsaya daidai lokacin da aka baka a ran shi sai an ce ma ga abin da zaka dinga yi da shi komai ba na mutum ne ba idonka ba naka bane ne jinka ba naka bane ne zuciyarka ba taka bace ce ranka ba naka bane ne lafiyarka ba naka bane ne dukiyarka ba taka ba ce mukamin da ka samu ba naka ba ne komai da ka sani na Allah ne ya ɗauka ya danka a hannunka ya ga me za ka yi la in shakartum la azidannakum kila da za ka rike abin da aka baka da kyau to ubangiji zai ninka maka kar ka ɗauka za ka rike yanzu rigi rigi kafin a je gida shikenan ubangiji ubangiji zai yi kyale ka ka sani shine ubangijin shine mai abun dole jarabta kai manta da kai ya ga me za ka yi da gaske yake ko ƙarya ne har ubangiji ta baraka wa ta'ala yana cewa ainihin a cikin ma'anan hadisin cewar in mai ikan cewa jibrilu ka jinkirta wa biyawa ne bukata ina son dinga jin magana shi ina son dinga jin magana shi ko ka da ike din nan ina roƙo na ina son dinga jin wannan abin ka bashi kar ka biya masa bukata haka ka gan ka san Allah na sauraron ka ai hankali kwanci dole zaka nitsu matsala ne baka sani ba kila ko tsiya kai aka saka wannan kwanan sai isa ne ake jin tsoron kila jarrabtawan tsiya mutum yayi don haka Allah ya haɗa masa wannan zafin sai isa ake ta duddubawa abun ana cikin hatsari komai na Allah ne mutum baya da komai don haka nan dan abun da kafa ne ka da shi to ka tsaya ka bauta wa ubangiji da shi saboda haka nan abun da za mu tara hankali kenan akan wannan babi muna roƙon ubangiji tabaraka wa ta'ala ya fahimtar da mu shi يؤمن المسلم wal muslimatu musulmi yana gaskatawa da musulma bi rububiyyatihi da tasarrufin ubangiji aikace aikacen Allah ta wa ta'ala da tsare tsarensa da gudanarwansa sai da tafi da kalma a haka ta'ala li kulli shay'in ga komai komai na hannunsa wa annahu la sharika lahu shi Allah baya da abokin tarayya a gare shi fi rububiyyati a wannan aikace aikace na shi li jami'il na ga dukkan talukai hasali za ka gani ma annabawa da za ka ɗauko annabanan ka dinga lissafin su za ga a galabiyan su ba su roƙon Allah sai da rab da rabbu suke roƙon shi rabbana atina fi duniya rabbana zalamna annabawa da rabbu suke roƙon shi a su da rabbu ne kuma za ka iske take duk inda aka yi du'a'i da rabbu ɗin na sai ga an biyo shi da ijaba alhamdulillah ta zama Allah tsaddi minal yadda an ka fara kirgawa tuka haka za ka samu kusan galabiya wannan suna da shi suke roƙon Allah to saboda haka nan wannan suna na rabbu rabbu rububiya babban al'amari ne duk inda kake ɗaukan abun ya wuce haka sai dai Allah ya buɗe kwakwalwar mutum ya yaye wa mutum yanar da ta rufe kwakwalwar sai dinga ganin abun a daina ganin abun a dunkule ya dinga kallon sunan da faɗinsa to lokacin da duk zaka ce rabbana atina fi duniya ba ka magana atina din fi duniya kana kallon rabbu din tunda komai yana hannun shi na rike da shi in ya nan za ka ga annabawa a galabiya kamar ta hakikin bincikan da aka yi cikin suratul fatiha inda aka ce alhamdulillahi rabbil alamin a wannan wuri za ka ga haka aladillatul naqaliyya dalilai na cirowa wanda suke na littafi ikhbaruhu ta'ala an rububiyyatihi bi nafsihi احمد بن اكبره تعالى عن ربوبيته بنفيه لا برتا وان الله تبارك وتعالى اكان اي اكن اي ايكاتينسا بنفسه ده كنها اذ قال تعالى في الثناء على نفسه دومين ابنجي تبارك وتعالى هنا تشيوا wajen inda yake yabon kansa da kansa alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah mai renon talukai mahalicin talukai wanda komai da kowa na hannunsa a nan talukai gaba ɗaya Allah ta'ala shi ne mamallakinsu shi ne wanda yake rike da arzikinsu samun mukamai na hannunsa ɗaga wanda ake ɗagawa na hannunsa sauke wanda ake saukewa na hannunsa shi ke dagawa shi ke saukewa shi ke kashewa shi ke rayawa bayi babu komai a hannunsa وقال في تقارير ربوبيته haka Allah tabaraka wa ta'ala yake faɗi wajen tabbatar da halitce-halitcensa da rayawansa da kashewansa da ɗaukakawansa da saukewansa yake wa rabbi samawati wal ard wama bainahuma in kuntum muqinin la ilaha illa huwa yuhyi wa yumiit ربكم ورب آبائكم الأولين رب السماوات Allah tabaraka wa ta'ala shine mahalicin sammai mai renon sammai mai tasarrufin sammai ba a jide eh dai tsallake oh na gane shi wa qala fi taqdir fi taqrir rububiyyatihi shine wancan wannan na faɗo tsallake anayi kul man rabbus samawati wal ardh waye mahalicin sammai mai renon sama mai azurtar da sama da talautar da sama wal ardu haka nan ƙasa wa ma bainahuma da abun da ke tsakanin sama da ƙasa in kuntum muqinin in kun kasance ba na tsallake hanzu kullillah tsallaka nake wato kake musu na Allah ne وقال في بيان ربوبيته وألوهيته معا وبنجي تبارك وتعالى يا فدي Annabi النبي موسى عليه الصلاة والسلام wajen bayanin aikace-aikacen Allah da gudanarwan Allah da tsarawan Allah da kuma bautan Allah tabaraka wa ta'ala inda fir'auna yake tambayan annabi musa waye ubangijin da kake kira zuwa gare shi yake rabbu samawati wal ard ubangijin sammai da ƙasa shi nake kira zuwa gare shi ba kai da kake riƙe da wani ɗan ziri a duniya misira wa ma bainahuma da abin da ke tsakanin sama da ƙasa abin da ke tsakanin sama da ƙasa da yawa ga ruwan nan yana tsakanin sama da ƙasa wanda gashi Allah ta'ala ke rike da gizagizan din suna zubar da ruwan daidai yadda ake bukata akwai taurari akwai rana akwai suwata akwai halittun da Allah kaɗai ya san In in kuntum motsi na in dai kuna masu sakankancewa masu yin imani la ilaha illa huwa babu wani abun bautawan gaskiya a sama da ƙasa sai Allah akwai abubuwan bautawa amma ba da gaskiya bane ba na gaskiyan guda ɗaya ne tak shine Allah tabaraka wa ta'ala yuhyi wa yumi wannan Allah tabaraka wa ta'ala shi ke rayawa wanda shi ke kashewa rabbukum wa rabbu aba'ikum mahalicinku tabaraka wa ta'ala mahalicin iyayenku al'awwali na wa'incan na farko kaga wannan aya ta nuna mana komai na hannun Allah tun lokacin annabi Musa ake wannan bayanin kuma babu wanda ake bautawa sai shi sannan annabi Musa ya wajjaha mutane zuwa ga mutanen farko ita yadda ike ubangijin ko haka ike ubangijin mutanen can can can sun adamu zuwa wannan lokaci wa ƙala fi التذكير بالميثاق الذي أخذه على البشر وهم في أصلاب آبائهم بأن يؤمنوا بربوبيته لهم ويعبدوه ولا يشركوا به, شيء به غيره هكا الله تبارك وتعالى يا فدي الاستاذ في التذكير بالميثاق wajen tunatar da 'ya'yan adamu da alkawari wanda yake kansu allazi akhadahu ala albashari wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya ɗauki wannan alkawari akan 'yan adam wahum su wa'annan 'yan adam fi aslabi aba'ihim suna cikin tsotsannin iyayensu bi an yu'minu bi rububiyyatihi lahum su yi imani da wadatawan Allah tabaraka wa ta'ala a gare su Allah shi ne mahalicinsu shi ke azurta su shi ke kashe su shi ke raya su wa Abuduhu su ci gaba da bautan fashi kadai wala yushriku bihi ghayrahu ba su tara waninsa da shi wa id akhadha rabbuka min bani adama من ظهورهم ذريتهم ذريتهم وأصفدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم كتنا تدسوا إذ أخذ ربك ذريتهم يا إلا أبنجدين كيدهم في القرم وذريا أن أدم min bani adama daga cikin yan adam min zuhurihim daga zuriyar ba a an ce mu haɗa ma wa idza akhadha rabbuka ko na yi kamata mu daga wa idza akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum ya muhammad sallallahu alaihi sallama ka tunatar da su yayin da ubangijinka ya fitar da 'yan adam min bani adama daga ainihin 'yan adam min zuhurihim daga tsanninsu wa ashhadahum ya shaidar da su ya fahimtar da kowanne mutum ala anfusihim akan kawunansu ita alastu bi rabbikum shin ba ni ne mahalicin ku baraka wa ta'ala ba qalu bala suka ce kai ne mahalicin mu ya Allah shahidna mun tabbatar da wannan wa qala fi iqamati al-hujjati 'ala al-mushrikeena wa ilzamihim biha Allah ta'ala ya faɗi akan kafa hujja kan mushrikai wa'inda suke ba su yi imani da Allah shi kadai ba wa ilzamihim biha da tilasta musu ainihin wannan hujjan Allah ya ce kul man rabbu samawati sab wa rabbul arshil azim wane ne ubangijin sammai mahalicinta mai ɗaukan ɗawainiyanta as-sab'u guda bakwai wa rabbil arshil azim waye mahalicin al'arshi wacce take mai girma sayaquluna lillah za su gaya maka na Allah ne wa'annan halittan sama ta Allah ce al'arshi da girmanta gaba ɗaya mulki ne na Allah abun da ke ciki kayansa ne kul ka ce musu sayaquluna za ka ji suna ce maka lillah na Allah ne ai kun afala tattaqun to in dai al'arshi ta Allah ce in dai sammai na Allah ne to ina dalili da ba za ku kiyayi umarninsa ba ku aikata shi ina hujja ba za ku kaura cewa abin da ya hana ba wannan kenan kashi na biyu wajen ubangiji tabaraka wa ta'ala komai na hana shi ko da roƙo za a yi shi za a roƙa da wannan suna rabbu wanda komai nashi ne shi za a roƙa lafiya shi za a roƙa arziki shi za a roƙa ɗaukaka shi za a roƙa yayi bala'i shi za a roƙa shi za a roƙa ikhbarul anbiya wal mursalina bi rububiyyatihi ta'ala sawan ban ah, mana jakadu wal mursalina da ma'aika bi rububiyatihi da aikace aikacen Allah halittawansa ɗaukakawansa saukewansa mallakawansa ƙwacewansa wa shahadatuhum alaiha da shaidawan annabawa jakadu akan wannan aikace-aikace wa ikiraruhum biha da yardan su tabbatar wansu da wa'annan aikace-aikace na Allah ne sai ka ɗauko daga asalin annabawa fa adamu alaihi salam annabi adam alaihi salatu wassalam qala fi du'a'ihi ya faɗi a roƙonsa ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تكفل لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ya rab ya ubangiji zalamna na mun cuci kawunan mu dan babban istighfari ka san kai laifi ka amsa laifin ka saboda haka nan ya Allah mun amsa laifin mu mun sani mun yanke mun cutar da kawunanmu. mu wa illam tagfir lana in baka rufa mana asiri ba Allah ka gafarta mana wa tarhamna kai mana kyauta bayan gafaran lanakunanna min al-khasirina babu shakka za mu kasance daga cikin tabako Allah ka sa mana agaji saboda haka nan nan take ubangiji tabaraka wa ta'ala kuwa ya karbi tuban ainihin ya gafarta musu ya dawa da Adamu da girman sa illa iyakaci dai sai aka ɗauko shi daga inda yake aka ce to je fuskanci wata jarabawa ta daban kun ganin an yi roko annabi adamu ya yi roko da rabu yace rabbana zalamna anfusana wa nuh qala fi shakwahu ilayhi ta'ala annabi nuhu shi kansa ya faɗi wajen ƙaransa da ya kai zuwa wajen Allah domin in za a kai kuka za a kai ƙara sai a kai wajen Allah tabaraka wa ta'ala yace rabbi innahum asawni واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا يا الله mutanen nan da ka tura ni wurinsu babu shakka sun saba ni na kiraye su sun ƙi amsawa na umarce su sun ƙi aikatawa na hana masu sun saba wattaba'u man lam yazidhu sun bi wanda dukiyarsa bata ƙara masa komai ba wa waladuhu ƴaƴansa ba su ƙara masa komai ba illa kafara sai taɓewa saboda haka na ya Allah ina kawo kukan surinka Allah ka yi hukunci a tsakaninmu wa ƙala rabbi inna qaumi kazzabuni faftah baini wa bainahum fathan wa najjini wa man min al-mu'minin kun ga du'a'in bayin Allah wancan kukan gaba ɗaya tsagonan ɗinsa ya ɗauya gabatar wajen ubangiji ta baraka wa ta'ala amma a nan sai ya tattalo nashi ina shi yake rabbi inna qaumi kadzabun ubangiji jama'a na sun karyata ne faftaha baini wa bainahum yi hukunci tsakanina da tsakaninsu fatahan irin hukunci na adalci wa najjini ya Allah ka tsayar da ni wa man da wanda ke tare da ni minal mu'minin daga cikin mu'minai bai yi tunanin a tsaye da shi shi kadai ba sai da ya tattaro jama'arsa saboda haka nan za mu ga annabi nuhu alaihi salatu wassalam ya yi amfani da kalmar rabbu wajen guda biyu kaga in bai yadda da suna rabbu ba da aikace aikacen ubangiji rabbu ba da ba zai yi roƙo da su ba wa qala ibrahim alaihi salatu wassalam في دعائه لمكة حرم الله الشريف ولنفسه وذريته هكا إبراهيم الله يكارى سيدا دا أمنتي أكنسا أوجن روحانسا دا إيوى مكة حر من الله مي درجة يلو قوة رايوانسا يلو قوة ذريانسا أنت لقد كان لكم في إبراهيم أسوة حسنة رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام يا الله كفن ونن كفا كؤتكيا أمين تكيا باتا تقولون ونبلائي wani masifa ba zai shige ta ba nan take ko ubangiji ya karbi du'a'insa har garin al'umman duniya har mushrikai sun yi ittifaki ba a faɗa a cikin hurumin wa ya Allah ka nesatar da ni ka nesatar da zuriyana an na'budal asnam kan mu bauta wa gumaka kada zama yi mu mun bauta wa halitta kai da ka kasance Allah kai ka halitta wannan gida na duniya samansa da kasansa ka sanya alatun da ke cikin wannan gida na duniya kai wa wannan gida na duniya ya Allah ka taimaka mana mu ci gaba da bautanka kada mu bauta wa gumaka saboda haka nan wa qala yusuf عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام haka Yusuf ma ainihin a gare shi da kuma annabinmu fiyayyen salati ya tabbata a gare shi da annabinmu fiyayyen aminci ya tabbata akan Yusuf da annabinmu shi ma ga abin da yake cewa fi sana'ihi ala Allah wa du'a'ihi iyahu wajen yabawansa da yi akan Allah tabaraka da kuma roƙonsa da yi wajen Allah wato annabi yusufu ya nuna misalin yadda ake roƙon Allah sai ka gabatar da yabon Allah tabaraka wa ta'ala sannan ka gabatar da bukatunka a ciki ma za ga ikirari da ni'iman da ainihin Allah ya yi masa tukuna da yake rabbi qad ataitani min al-mulk wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith fatir as-samawati wal-ard أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألهكني بالصالحين yace rabbi ya mahalicci ya wanda komai ke hannunsa ya wanda ragaman komai na hannunsa qad ataitani min al-mulki babu shakka ka bani mulki ta inda tun daga rijiya da ka fito da ni a rijiya ka saukar da ni a cikin gidan sarauta ka jarabce ni da shiga kurkuku yau gashi na waye gari shi ne firaministan ainihin misira gaba ɗaya saboda haka nan wannan mulki da ka bani Allah babu shakka daga wurin ka yake kaga bai sake bai ɗauka iliminsa ya bashi ba ya san ubangiji baraka wa ta'ala shi bashi wannan mulki wanda a tsakko mutum daga bauta ya koma matsayin firaminista wa'allamtani min ta'awilil ahadith kuma ka sanar da ni fassaran ainihin mafarkai mafarki da nai ka nuna min gashi yau ainihin mamata da babana da 'yan uwana ga baki ɗaya dukka sun bar hasada da ne sun sallama al'aura a hannuna wanda mutum ainihin Allah ya bashi mulkin mutane gidansu kansa ainihin ya mallake su sun faɗi gare shi sun masa sujada saboda haka nan na ga wannan ainihin mafarki na haka fatirar samawati wal ardh ya Allah mahalicin sammai da ƙasa an tawaliyi kai ne ka ɗauki ɗauniya na kai ka tsaya min fi duniya a duniya wal akhirati da lahira tawaffani musliman Allah ka karɓi ne na ina musulmi wa alhiqni bis salihin ka riskar da ni ainihin daga cikin salihai anan malamai wasu ba duka ba wasu na cewa ba du'a ne mutu ba wasu na cewa wannan du'a'in da ya yi bai kwana bakwai bai rasu lokacin da ya kalli ainihin faɗin mulkinsa ya ga inda ya tsallako ya ga abubuwan da ya hada sai ce ya Allah ka karbi raina ina musulmi nan take bai kwana bakwai ba Allah karbi du'a'insa masu ƙara suka ce banda wannan ma ai Umar ma radiyallahu anhu abin da yake ne lokacin da ya kalli faɗin mulkinsa ya roƙi Allah nan take sai Allah ya karbi ransa وقال موسى في بعض طلبه annabi Musa ya faɗi cikin wasu daga nemansa abubuwan da yake nema almuhimmu dai abin da ke gaban mu rabbu annabi Adamu yayi yi da rabbu annabi Nuhu yayi yi da rabbu annabi Yusuf yayi roko da rabbu yau ga annabi Musa shi kansa shi ma wajen da yake neman abu a wajen Allah ya gabatar da roƙonsa da rabbu قلت يا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من اهلي نن take ku Allah ya قد اوتيت سؤلك يا موسى ربي يا mai daga man abubuwa ke hannunsa اشرح لي صدري الله ka من ذو zuciyata ويسر لي امري ka sauƙaƙa min al'amari ne zuciyarsa ta kasance ta ɗinke abubuwa al'amarin shirya jumlolin magana ainihin ya kasance mai sauƙi a gare shi wahlul da min litani. Allah ka warware tukurkurewa da ke cikin harshe na wanda in Allah ga bayanin kana so za ka yi magana sai ka waye gari bayanin harshen ya tukurkuce bai iya magana yafqahu qawli su fahimci magana na banda bayanin shi kansa fahimta ubangiji kan ɗauki bayanin ya jefa a cikin zukatan mutane su fahimci bayanin ɗin zuciyar ta ɗinke bayanin ka ji bayanin da tasowa daga cikin zuciyar na Allah ne walwale harshen ya faɗi bayanin ɗin shi ma daga Allah yake sannan bayan bayanin din da ya fito fili ya tashi ya shiga cikin zukatan mutane shi ma daga Allah tabaraka wa ta'ala yake nan take Allah ta'ala da ya karbi wannan bayanin sai da ta kai yayi laccar da ta ja masa shiga wani hali in ba kuma ta ba annabi Musa ne ya zana yayi bayani yayi bayani yayi bayani bayanin ya kai bayani sai aka manta da bayanin aka koma ana tambaya sakamakon dai al'adar mutane maimakon ga abin da ake so a gane ganewar ta kai ganewa sai ta kai ana cewa a ina kai karatu ba ana irin wannan ba idan misalin mutum ya zo ya yi lacca ya yi lacca sai ga cikin masu tambaya malamin ya gaya mana tarihin karatu fa ina ruwan da tarihin karatu fa shin ba dai ka gane abin da yake ba idan kana dama dama da garin su ka tambaya ina garin ku zan zo karatu ina gidanku zan zo karatu shine mai amfani amma tambayan a ina kai karatu fudulu ne a ina da ina kai karatu a najeriya kai karatu ko a sudan ko a misira ko a saudiya me wannan shin karatun da ba yi ba to sai kai aiki da shi tambaya mai ma'ana shine kila wanda za ta amfane ka <coughs> ina mai garinku ina so zan zo garinku in yi karatu ina mai anguwanku ina mai gidanku wanda lokaci ne kake bayarwa a yi karatu wannan ita ce tambaya mai abin nan to su ma banu isra'ila abin da ya shafe su sai aka waye gari suna cewa ainihin annabi musa shin akwai mai ilimin kuwa a duniyan nan akwai mai ilimin ya duba ya hanga shine kadai manzon Allah a lokacin shine mursali a lokacin ɗin annabi Musa shi ke karɓo saƙon ya zo ya raba masu to kaga da wannan yana da hujja cewar babu kamata a wannan duniya nan take ubangiji ta baraka wa ta'ala ya yi ladabtar da shi nan take aka ko masa ai ina akwai wanda ya fika akwai wani bawa daga cikin bayanmu a duniyan nan ya haura kai ne saboda haka nan ka je wajensa ka ƙaro ilimi don haka ka tafi kwas ina ta ya za a yi in nan kwas ɗin aka ba shi irin wata tafiya mai dan mutukan wahala aka ce ga kifi da shi nan inda ka rasa kifi mutumin na wurin suka tafi suka tafi shekara da shekaru sai dai a sauka a wuce a sauka a tafi a sauka a tafi ko hatta yaransa da ike tafiya tare da shi mai raka shi ya fara cewa ni fa tafiyar da fashin haka ina ce to in za ka tafi shi kenan amma ni ba zan daina tafiyan nan ba sai ko dai in mutu kun je wurin a ƙarshe suka rasa kifin da dai abin da ya gudana tsakaninsa da ainihin wannan kifi je samu wannan bawa daga cikin bayan Allah wanda ainihin suna cikin tafiya nan take ya kalli wani yaro ya kama ya jijjiga kansa ya kwaɗa da bangun katanga ita ya za ka yi kisan ka yake na ce in za ka bi ni ka tambaye ni ya wuce kafin nan ya samu jirgi ya fafa bayan nan zai kashe yaro a ƙarshe ya samu gari mutanen garin kowa in yi za su saukai ce ƙara gaba ba ma saukan da baki sai ya samu wani kango zai faɗi ce mu kwaba ƙasa mu tada kango ce mutanen nan ba su ba mu abinci ba sannan mu musu gini a kan me aka ce to a dai tada a ƙarshe ke ce to daga yanzu kama gaban ka tun da ba za ka iya haƙuri ba sai ka yi tambaya ba in ba ka labarin abin da ya gudana wancan yaro gumin kafiri ne zai zama alaƙaƙai a duniya da iyayensa sai ya jefa su cikin halaka don haka na halaka shi Allah zai canza musu wani wancan jirgi ko da na fasa akwai wani mugun sarki mai kwace duk jirgi lafiyayye kuma jirgin na marayu ne shi ne na huda shi sarkin zai zo in ya zo ya gan shi a huje ba zai kama jirgin ba wannan katanga ko dukiyar ce ta marayu a ciki in ta faɗi ƴaƴan banza za su kwashe dukiyar na ta da katangan alabashin sun girma sa su kwashe kansu da kansu saboda kanan tun da ba za ka yi haƙuri ba a ya ɗauki kakka wuce na san da ne ka kaga gani Allah ta'ala ya bashi harshe ya bashi bayani ya bashi fasaha ainihin da irin fasaha da Allah ya ba shi sannan jumla na gaba waje alli waziran min ahali. ka sanya min ainihin mataimaki daga cikin zuriya na daga yan uwana nan take aka bashi annabi haruna saboda haka nan almuhimmu mahallu shahid Allah ta'ala um, annabi Musa ya yi roko da rabb rabbi shrah li sadri wa qala harun li bani isra'il haka annabi harunu ma ya faɗi ga bani isra'il ina jin annabi na shida kenan annabi adam annabi nuhu annabi yusuf annabi ibrahim sai annabi musa kaga annabi haruna annabi na shidda wanda kowanne su ya tabbatar da rububiyar inda sai inna rabbakumur rahman fattabi'uni wa ati'u amri lalle mahalicinku lalle mai azurta ku mai ɗaukaka ku mai fitar da ku daga wahala shine mai rahama wanda ya lama ku da fir'auna fattabi'uni ni kadai za ku yi wa da'a wa ati'u amri ku yi al'amari na da'a saboda haka nan annabi Musa shi ma ya yi kira da rabbi ya yadda komai ya tabbatar da komai na hannun Allah wa qala zakariya fi istirhamihi zakariya alaihi salam ya faɗi wajen neman Allah ta'ala ya sauƙaƙa masa ya tausaya masa halin da ya shiga ciki yace rabbi inni wahana al'adamu minni washta'ala ar ra'asu shayba wa lam akun bi du'a'i rabbi bi du'a'ika rabbi shaqiya rabb ya Allah ya mahalicci ya mai mallakan komai inni wahana al'adamu minni lalle kashi ya yi rauni daga gare ni kashi na ya yi rauni ma'ana na tsufa kenan wasu ta'alar ra'asu ba kayi ya kunu da furfura walam kun shakiyan bi du'a'ika rabbi ban kasance marar rabo ba da roƙonka ya ubangiji saboda haka nan annabi zakariya shi ma ya roƙi Allah da sifar sarab da sunan sarab wa qala fi du'a'ihi ya faɗi a du'a'insa kuma rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithin ubangiji kada ka kyale ni ni kadai kai ne fiyayyen ainihin mai gado masu gado wa isa fi ijabatihi lahu haka annabi isa ya faɗi wajen amsa roƙonsa amsawansa ainihin da zai yi wa ubangiji tabaraka wa ta'ala in Allah ya ce masa kai kace a ɗauke ka da mahaifiyarka abubuwan bauta guda biyu ya ce ma kuntu lahum illa ma amartani bihi ba abinda na gaya masu sai abin da ka umarce ni da shi A ana ibudullah rabbi wa rabbakum bauta wa Allah shi kaɗansa wanda ainihin maɗaukin ɗawainiya ta mahalicci na mahalicinku wa qala mukhatiban qaumahu haka annabi Isa ya faɗi yana magana da mutanensa ya bani isra'ila e, i'budullaha rabbi wa kaga annabi isa ya tabbatar shi ba ɗan Allah bane ba Allah bane ba kuma kuma ba ɗaya ne cikin uku ba ya ƴaƴan isra'ila ku bautawa Allah mahalicci na mahalicin ku innahu man yushrik billah lamarin duk wani wanda ya tarayya da Allah yace Allah na da ɗa ko Allah uba ko Allah kaza faqad da Allahu alaihi aljanna Allah ta'ala ya haramta masa aljanna wa ma'awahu nar makoman shi wuta wa ma lizzalimin min ansar azzalumai ba su da wani mai taimako wurin Allah anan zamu ga annabawa sun kusa ainihin daga annabi Musa shine annabi na biyar ko sai annabi Zakariya annabi Harun na shida sai annabi Zakariya na bakwai daga nan sai annabi Isa na takwas ga annabi na tara kaga da wannan zai nuna maka dukkan annabawan ne kawai wa nabiyyana muhammad sallallahu alaihi wa sallama wa ala ikhwanihi al-mursalin annabin mu jagoran mu jakadan mu ainihin annabi muhammad da yan uwansa mursalai Allah ya ƙara tsira da aminci a gare su kana ya kulu inda kar yakan faɗi yayin baƙin ciki yayin da ya shiga wata damuwa ya shiga wani hali ya fuskanci wani abun bakin ciki yakan ce la ilaha illallah al-azim al-halim la ilaha illallah rabb al arsh al-azim la ilaha illallah rabb as samawati wa rabb al-ard wa rabb al arsh al-karim babu wani abun bautawan gaskiya sai Allah al-azim Allah nan mai girma al-halim mai hakuri ya kyale mutane suna tafafa da ya kyale mutane ana ta saba masa bai cewa komai ya kyale shi ya zanya azurtar yanzu ka duba yadda Allah ta'ala ke zuba ni'ima ko da irin yanayi kaza ya kafirta saboda haka Allah mai haƙuri yana jin shi ya yi ruwan amma kuma ya mutane su ɗauki ni'ima su dangana wani ba zai hana baɗi musulman ba ba zai hana wani a satin a sake musulman ba tare da cewar sun kafirce da Allah sun ɗauki ruwan nan sun dangana shi ga wani ba ma haka ba kai wasu ne suke tara ɗalibai a cikin gine-gine abin da ake ce masa makaranta a nuna wa mutane ai yanzu duniya an gano yadda ake ruwa zafi ne tururi ne kan zamo kaza in ya haye kaza sai ya kasance kaza wannan sai a ruwa amma za ku ga in kun je gida sai a ce Allah ne ke ruwa wannan iyayenmu ba su san haka ne ba in kun je gida ka ku faɗi ku kuna nan kuna ta kashe kuɗi akan 'ya'yanku su kuma 'ya'yan ana nan ana ridar da su ko ya zo ya ce ka alhamdulillah ni'iman Allah ta abu nan sai ga wannan ya kalli wannan ce su ba ba kenan za ga sun kalli junan su in ka kace ka Allah ni'iman Allah in ka fita misali yanzu don ana cewa za ga aglabiya ana ruwa ana rubutu fita dinga tunani ya kalli hadirin ya duba yadda yake zuba ya duba kaza ta inda wannan zai kara masa imani in ka je ka duba kana tunanin kaza kana kokari kai kana hmm, su ba ba kenan saboda joko ko kuma wani mai suna zaidu ya nuna musu a makaranta ce ba Allah ne ke yin ruwa ba tun ku ba Allah ne ke yin ruwa ba me yasa in rani yayi su ba su hada wasu yi nasu irin ruwa su kura wuta mana su tsarkata irin ruwan wanda har yanzu mutum ba zai iya ruwa da kansa ba ba mamaki kila wani ce ya je kasashen turawa akwai fauda da ake ɗauka a iba a jirgi a sama a yayyafa ta sama nan take fauda za ta iya tattara irin wannan ruwa mai kama da gas haka ruwan ya taru ya girgije ya yi ruwa to faudan ya halitta ta shi kuma can sama ne haka su zo afirka su yi wannan abu su zo afirka tsakiyar rani su zo su hau sama su yafa wannan faudan ta zubo ban da ba da ruwan a sama ya za a samu ka. sukan ce akwai ruwan da ake ce masa matsar suna'i ruwan da ke kirka sun fi tsara bayahude ya kai bayahude duk inda zai raba ka da Allah ya san wayan da zai inda ya shirya yadda kasan matsafi yadda kasan mai dabu irin ainihin mai suke da suna yan yayi ake ce musu komai masu tata yayi din nan wala wala yan yadda ka san dan walawala to bature shine dan walawala in dai hada abu yaga kana kallon abun baka san yadda kai ba sai ce to wannan abun ina nuna maka ba fa ubangiji da kake bautawa bai hudu inda zai kai ka kenan in ba tsaya ba me ya kawo wai ainihin an samu madubin dubaru da aka kalli ruwa aka ga irin kwayoyin ruwan mai mai da abu manya manya sai ce to ka gani wannan abun ba ka san ba Allah ne ya halice shi ba to me hana shi da cewa Allah ne ya halice shi shi su din kan zai na kasa mishi shi saboda kana la ilaha illallah al-azim al-alim la ilaha illallah rabbul arsh al-azim wannan shine mahallu shafi babu abun bautawan gaskiya sai Allah ubangijin al'arshi wacce take mai girma la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim wajen uku babu abun bautawan gaskiya sai Allah mahalicin sammai mahalicin ƙasa mahalicin al'arshi mai girma saboda haka nan da wannan za mu ga an kawo mahallin shahidi annabawa tara wanda kowannensu ya tabbatar da Allah tabaraka wa ta'ala komai na hannunsa tsarin gudanarwa tsarin tafiyarwa duka na hannunsa fajami'u ha'ula il'ambiya wal mursalina dukkanin wa'annan annabawa dukkanin wa'annan jakadu wa ghairihim da wasu min anbiya illahi daga annabawan Allah wa rusulihi da manzanninsa alaihi wassalatu wassalam kanu ya'tarifuna bi rububiyyatillah suna masu tabbatar da sifan aikace aikacen Allah tabaraka wa ta'ala wa yad'unahu suna roƙonsa da wannan sifa rabb wa hum atammu nasi ma'arifa mafi cikan mutanen ilimi wa akmaluhum uqulan mafi fitan su kammala wajen hankali wa asdaquhum hadithan su suka fi su gaskiyan magana wa a'rafuhum billahi su suka fi su sanin Allah wa bi sifatihi da sifofinsa min sa'iri khalqihi daga sauran halittunsa fi hadhihi al-ardh a wannan kasan wannan namba ta biyu kenan namba ta uku imanul balayini min al i wal hukama bi rububiyyatihi ta'ala lahum wa li kulli shay'in biha بها واعتقادهم إياها اعتقادا جازما gaskata wan biliyoyi na daga malamai masana wal hukama da masu azanci bi rububiyatihi da sifan Allah na aikace aikace gudanarwa ta'ala lahum a gare su wa li shay'in ga komai ma wa atirafuhum da amsawansu biha sun yadda da ita wa atiqaduhum da kudurewa su iyaha i'tiqadan jaziman irin kudurewa yankake na hudu imanul balayin imanin biliyoyi wal adadin ladhi la yuhsa da adadin da baya da iyaka min min uqala'il basir na masu hankalin yan adam wa salihihim da salihansu bi rububiyyati da aikace aikacen Allah ta'ala li jami'il khalqi ake ga dukkan halittu wannan hujjoji na littafance kenan al'adilatu al'aqaliyya hujjoji na hankali na ainihin aikace aikacen Allah tabaraka wa ta'ala من الأدلة الأقلية النقلية المنطقية السليمة na daga cikin hujjoji na hankali almantakiya na magana as-salima kubutaccen hankali ba hankalin da aka illanta ba don akwai hankula wanda an raunana su an karkatar da tunaninsu ala rububiyyatihi akan rububiyansa azza wa jalla li kulli shay'in ga dukkan komai ma yanzu nan ba na daya tafarruduhu ta'ala bil khalqi li kulli shay'in إذ من المسلم به لدي كل البشر أن ihima, والإبداع لم يدعهما أو يقع عليهما أحد سوى الله عز وجل kaɗaituwansa maɗaukaki da halittawa ga dukkan komai halitta dukkan komai duk ci gaban da aka yi ba a samu wani mutum da shi ya yi kansa ba an ci gaba amma babu wanda ya gwada ɗansa ya yi kansa da kansa kowa yadda gittai a daji aka halitta shi aka haife shi to haka wani a cikin benin cikin birnin duniya shi ma haka aka haife shi ba su da bambanci saboda haka nan kaɗai tuwon Allah da wannan halittar ne kullu shai mutum kansa in ya je ne gashi ba zai iya tsanar da gashi da kansa ba iz minal musallami yana daga cikin abin da kowa ya saki bi ladai kullil bashir wurin dukkan dan adam annal khalqa halittawa wal ibda'a da kawatarwa a halitta abun a bashi kwalliya a abun a jikin mutum da za a balle abu guda ɗaya sai ga yayi mummuna ka dubi mutum sai zo aka share masa leƙen sama za ga bai kalluwa to ga ma abu wanda yake can gefe kamar mara amfani kunne mutum aka yanke ɗaya aka ba mutum da guda ɗaya accident ta a balle mutum kunne dole dinga rawanin dole don shi zai fi masa ɗan dama dama ya rawani ya hada na murin gaba ɗaya za ga ya zama wani abu kaga halitta daban ba wa halittan kwalliya daban hanci za a ga kamar wani ajiya ne kawai wani curi ne aka ɗisa na da za a cire shi ma babu komai amma aka share hanci sama za a ga in ka kalle shi ka kau da kai dole ne ka ci gaba da kallon shi sai da gidan ku yake dole shi din na aka share masa hancin na za ka ga isa ka ga shari'a ta ce ma duk wanda aka share masa hanci za a ba shi kakkabiya tunda ya zama irin wani halitta daban kaga to halittawa kawatar da halitta da za ka kalli mutum ka ga bai da gida wannan ɗan gashin da aka ɗan zizara shi sai ga ya zama wani abu daban sai ga ya wani dundurin dososo haka ƙarshe in baka ce wannan me ya same shi haka to saboda haka nan kaga halittawa sawa halittan kwalliya na daban Allah riga ya halitta kayan shi gaba da kowanne ya gama masa kwalliya in ka tsallake daga nan sai ga mutum ya zama wani abu daban ka dubi masu faffasa goshin fiska idan aka yi masa kwaya-kwaya daga baya sai mutum ya rasa inda zai sa kansa halin da ya gano saboda an bata halittar an bata ainihin tsari sannan ka dubi kafafuwa suka zama wani cas mutum na tsaye mala ka ga yana tafiya daidai kawai yake tafiya tinkin tinkin tinkin tinkin na sun ɗauki wa jiki sannan ga hannaye wanda in aka cire guda ɗaya ga mutum na tafiya shi kansa zaga yana tafiya a shagide ko gudu zai yi maza mai hannu da sai ka a masa sai ga ya tashi yana wakil wakil wakil abun malam babu kin gani so saboda haka nan kaga wannan halittar da kawo ko uwar mutum ba ta ce ita ta yi kokari ya zama hannayensa suka zama kyawawa ita ta yi kokari hancinsa ya fito ita ta matsa idansa ya zama tarwal farari kaza ta dinga sha ba a shan wani abu ma hasali don ido ya yi fari ba a shan komai akan wannan shi kansa likita bai fara faɗin haka ba ai eh, illa ya kace an je asibiti ba abin da yake ya ce ta hausa ke ta yi jinin fashi in tana yawan zazzabi da ciwon kai da wani ne a ce to a kawo kashi da fitsari a to me hada me ya alakan kashi da fitsari don a san kwayoyin da za a dinga bata in abun ya gagara ka san mai magani duk ƙaryar su ɗaya sai a baka wannan kwalin a ce je kai ta sha in ya kare baka ji komai baka dawo to sun gano ciwon ka bai da ƙarfi in ka sha ka dawo ce ya kake ji ce ban ji komai ba ce to bari sa ke ma babban babban nan ba zai kare ba haka wuce lahira kullum babban za a baka in ka sha ka sha ka sha ka ce na ji ka dawo ka ce baka ji komai ba ce to ya gano yanzu abu haka ma na gargajiya haka su ma suke ta tayin abin da amma karamin kulli in ka dawo a yi ƙatotuwa ce wannan babban kenan can in ka sake dawa sai ai wani ɗan ƙanƙani ce wannan yana da hatsari kankan za ka sha dan ka sha da yawa sai zama ma illa ƙarya kan ƙarya ƙarya kan ƙarya taɓa ga mai ƙarya magani ba eh mu jaman aiki sai Allah to kafan ka farce wannan ba maganin da zaka sha don farcen ya fito irin wanda kake so sai wanda Allah ya halitta maka kai wanda bai yi mani da Allah ba ya taɓe eh? ko kwatantawa ma ba mu saboda haka na yi saboda ina da gabun da kowa ya saki inda kwakwalwar lafiya ya ce ba a sa ta a ɗaki an rafke ta an rafke ta an rafke ta gazon fikiri ya kwaɗe shi an masa barazana da riga an masa barazana da kaya an masa barazana da allurai an masa barazana da kaza da kyar a samu shi ana ya cusa masa kaza lam yadda ihima ba wanda yi da awan wannan ba da wannan kwalliya kuma yadda ka samu wannan dan adam haka yake a jaki haka yake a kare kare wannan yanke masa kunne sai ga wani abu mara kyan gani kaman ka guje masa haka yake a saniya haka yake a raƙumi haka yake kowanne halitta yadda Allah ya halitta shi din nan ya bashi wannan tsarin in aka cire daya a ciki za ga yayi muni to haka sama take haka kasan take yanzu ba gani ba in sahara ta biyo ta kan wani wuri ta yi muri amma ka kalli bishiyoyin nan ka gan su ran batsau fulawa sai ta Allah ba ta ɗan adam ka ga gonan nan gero ne nan dawa nan masara cikin masaran ga yawo ga tsidau ga fure ga waye ga abu ili ili duk wannan kwalliya ne Allah ya kwalliyantar da duniya haka sama na yi ta ran fasau lam yadda ma ba wanda ya da'awan wannan halittu aw ya kawa alaihima ko isamu iko eh, aw ya kawa alaihima ahadun ko wani mahaluki samu karfi akan yin irin wa'annan si wallah azza wa jalla sai Allah kadai mai girma da daukaka to ku in haka ne ka kenan komai na hannun Allah shishigi ne a wannan duniya mutum ce zai yi wani abu sabanin qala Allah qala rasulullahi a ce wani abu ya taso ka ce masu hikima sun ce su ai masu hikima Allah kawai ya ce annabi ya ce domin shi annabi la yantiqu anil hawa in ka ga magana Allah ya faɗi wa mahama kana shay'ul makhluq duk yadda abun nan da aka halitta ya kasance komai ƙanƙancinsa abu ne na Allah saghiran wa da'ilan kankani ne wanda ta kai ba a ganin sa sai an sa madubin dubarudu wa da'ilan wato kankani da ilu ya fi karami kankanci hatta walau kana sha'aratan fi jismi fi jismi insani kai hatta gashin da ke jikin mutum gashin da ke jikin ka dinnan in ka tsinke shi baka ƙulla shi sai daga ya wanda ya manna ma kayi banna an manna ma ka balle kayan hakan nan zai zauna ba a ga furfuran ta doso ba dole ka batta kaga kuna adawa da ita kuna yaƙi da ita kullum ka shafa mai ta turo man waje eh sai ga gashin ya zama rabi da rabi sama sama baki ƙasa fari ka zama wake wake fi jismin insani aw hayawanin kowa jikin dabba aurishata saghiratan ko gashin tsuntsaye kankani fi janahi ta irin afuffuken tsuntsu aw waraqatan fi ghusnin ma'idi ko ganye da ke jikin reshe mai kaɗawa ita kanta bishiyar in ta kaɗe ta kaga ta yi wani rambatsau amma ta fi kyau yayin da ta ainihin ta fure ɗin nan ta kutse ta yi ganyaye kanka in ka je ka zauna ka kalle ta sama sai kai ta kallo Allah ya halitta ta yi mata wannan kwalliya bishiya ɗayan ka duba ka ce maka ainihin za ka yi bishiya ɗaya nawa za ka ba za ka iya ba dai farko kuma ka ɗauka za ka iya nawa za ka kashe ka ƙaddara za ka yi mangwaro ɗaya hudan mangwaro da ke da wahala ka kalli hudan ƙanshin da ke jike sai i kwana uku da ƙanshinsa turare ku yanzu in ka haɗa ka ɗebo wannan kasa ka ɗebo wannan kasa ka ɗebo wannan kasa in kasa da safe kafin yamma sai ka ji kana wari duk watsi duniya ta tafi da shi abin kufure sai yi wuni tun safe har yamma ƙanshinsa na nan inda fi zalika da ibra fi gusnin fadlan an halki jismin min balle halitta jiki cikakke mai jini da fata da nama a ciki au hayyin a jasadi ko wani rayayye daga cikin jikuna au jurmin kabirin kai ko ni dingime min halitta haka an ce jurmin jiki irin dingime min dutse ko dingime min tauraro aw sagirin ko kankani min al ajrami daga jikkuna dukkan wannan ba wanda ya da'awan su amma Allah tabaraka wa ta'ala faqad qala muqarriran al khaliqiyyah al mutlaqata lahu duna amma kun ga Allah wanda yakan sa albarka ya albarkantar da kansa ya albarkantar da halittunsa faƙala faƙada ƙala ya faɗi mukarriran alkhaliqiyata yana mai tabbatar da halittawa almutulakata yanke lahu shi ne duna siwa inda ce ala lahu alkhalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin yace ku tsaya halittu ku ji da kyau mutum da aljan lahu alkhalqu halitta na Allah ne halittawa ya ba kowace halitta tsarinta aikin Allah ne ya ba shi hancinsa da menene ɗinsa in baki ne ya sashi baki dogo ya bashi dogo mai fahimta ya bashi fahimta wannan kauni kenan wal'am Allah ta'ala shi ne ainihin umarni na shi ne tsara abin da za a tafiyar da wannan rayuwa ta duniya na hannun shi kundin tafiyarwa a wannan gida na duniya to dole kundinsa za a bi wanda duk izauna ya rubuta wani kundin da za a bi to babu shakka yana sa'in sa da mahalicin wannan gida ina sa'in sa da shi mushriki ne kafiri ne babban kafirci duk wanda ainihin aikin Allah mutum je karɗe ake ce shi zai itattalo mutane ce ku rabu da tsarin mai nan gidan ni zan tsara muku tsari mai kyau saboda tsarin sa bai dace ba a yanzu ma mun tsallake shi wai ana cikin karni na ashirin saboda haka nan yanzu sai dai mutane su zauna su tsara kan kansu abin da su wannan fi tsara mana da yawa take Allah ko yana cewa ala lahul khalqu wal amru halattawa halittawa da ainihin bada da umarni gaba ɗaya na shi ne tabarakallah Allah tabaraka wa ta'ala ya yi albarka ya sanya wa kansa da kansa albarkar sannan ya sanya wa halittunsa albarkar halittun da duwatsun da mutanen da dabbobin da wani ne kowanne Allah ta'ala ya sa masa fa'idarsa duk abin da ka gani da fa'idansa rabbul alami na ubangijin talukai komai da ka gani da irin fa'idansa وقال تعالى والله خلقكم وما تعملون ubangiji tabaraka wa ta'ala ne ya halitta ku kuma shi ya halitta muku ayyukan ku bi ma'anar kalima Allah ta'ala ya halitta wa kowa ya bashi tsarin halittarsa da tunaninsa da sauransu sannan aikin da kake karantawa baka da kake aikata baka aikata sai da umarnin Allah ka ɗauka misalin zuwan kanan aiki ya kunshi abu uku kowane aiki farko ubangiji tabaraka wa ta'ala in ya zaɓe ka zai halitta maka karkata da sha'awan aiki sannan in ya halitta maka sha'awa da karkata ga aikin sannan sai kai ka samu a lokacin nan sai ka samu ainihin yankewa da dagewa akan sai ka yi to in ka samu dagewa da yankewa sai kai kana fara turawa Allah kuma sai fitar da aikin abun yana zagaye da abu uku mutum kewaye yake da ikon Allah kamar za ka taso ka taho misalin nan masallacin ka kaddarawa za ka ji in Allah ya kaddaro maka zaka zai sa maka sha'awa da karkata lalle kana son zuwa masallacin shi kenan kai kuma a ranka sai ka samu nacewa da dagewa lalle sai ka taho in ka yunkuro ka taho sai dinga daga maka kafanka shi kenan sai ka ganka wurin din aiki ba yana fitowa ne daga wurin mai aiki ba a'a Allah ta zana ke fitar da aikin din da aiki mutum ke aikata aiki ai da wuka da wuta ta kona ibrahim wuta ba ita take konawa ba a'a Allah ke konawan saboda haka nan kaga da Allah bai bata kona ba don aka jefa Ibrahimu cikin wuta sai wutar ta cinye igiyar da aka ɗaure shi ta ba Ibrahimu din haka ba asiri ya sha ba wutar ne aka keɓe mata ga abun da za ta kona ta barka ba yanzu ala sabil misali man abin da zaka duba ka dubi yanzu ba ana ta tafka ruwa ba ba ciyawa tana ta tsira ba da ruwan nan ke tsirar da ciyawa da duk ciyawa sai ta tsiro gaba daya amma yanzu akwai wani iri ina nan sai nan gaba zai tsiro yanzu akwai wani irin da ainihin shi ya matse har ya mutu shi ya gama nashi lokacinsa ya wuce amma wani na nan kila sai gab da ruwa zai wani ma sai ruwan ya ɗauke irin ruwan ƙarshe na sai ga ya feso a ƙasa ya wani yam sama to duk irin yanzu ruwan nan da ake ta ya na irin yake lokacin tsalansa bai yi ba wannan ke nuna mutane wannan tsiran da ke tsira ba ruwan ke tsira da shi ba ba tsiran ke tsira da kansa ba Allah ne ke tsira da tsiran saboda haka na kaga Allah ne yadda ba ka san yadda aka halitta ka ba haka ba ka san yadda aiki ke zuwa tare da kai ba ko karatu ne ya ka karanta sai ka ji ka rike wani karanta ya ki rikewa abun bai riku ba saboda Allah bai sa masa rikon abun ba saboda haka na za gano na wallahu khalaqakum Allah ne ya halitta ku wa ma maluna da abin da kuke aikatawa ina fata an gane saboda haka nan komai na Allah ne ka gano mutum abdun ne mamluku la ya kadiru ala shay ibnu tayyib ibnu al-qayyim al-jawzi cikin tariqul hijrataini yana bada misali ke cewa misalin mutum har ma misalin bai kai ba in kana so ka gano abin da zaka kaddara kanka kaman tamkar mutum ne ko da yanzu babu bayi mutum je kasuwa ya kalli bayi a nuna masa wani bawa kila akalla zai kai miliyan ɗaya sayo shi ya kawo shi gida ina fata an gani. da ya kawo shi gida sai ya duba wani misalin tela sai ce ina son bawan nan ina da haziƙanci ka koya masa ɗinki idan bawan nan koya masa ɗinki ya kware ya bashi certificate ya kware a ɗinki shikenan sai ya ɗauko shi sai ya kawo ma shi ce ga certificate ya iya duk ɗinkin da yake bukata sai ka samu ainihin ka je kasuwa ko kan titi express haka ko dai menene ka kama shago ka je kwatano ka kawo yadi ka jibge a shagon ka ajiye shi ka ce to ka dinga sai da da mutane yadi wanda isa yadi ka ɗinka masa kuɗi kana tarawa shin bawan na yana da wani bacin gudun zai jira wata ya ƙara a biya shi ba zai jira a biya shi ba shi kansa dukiya ne randa duk aka hanga aka hanga aka ga bai biyan bukata yadda ya kamata shi kaɗai za a zara kai shi kasuwa sayar da shi to haka muke a duniya na a gaban Allah tabaraka wa ta'ala abun ma ya fi haka komai ba mu da shi ka ba naka bane ba ilimin ka na Allah ne dole ka sarrafa shi idan Allah ce wajibi ka karantar da shi dukiyarka ba ta Allah ce ba gadi aka baka ba ana nufin wani mutum zai zo ba ka bashi ba a a'a gadi aka baka a wannan dukiya dole ne ka nemi inda Allah ya ce ka ba da ita kai aiki da ita ka wayan an ce ba ta ka ce ba misalin dukiya ta ba ta ba ta wace ba shikenan zan barka ka zo ka diba shin Allah ya ce barka ka diba to tunda ko Allah bai ce ka banni in barka ka diba ba kenan ashe ni ne Allah ya kaddaro misalin dukiyar in yi gadin ta kuma in dinga duba ina ya cancanta kai ta haka lafiya da Allah ya baka ba ya baka lafiya da haka kawai ka je ka zauna lafiya ka zan tambaye ka ita dole ne ka sarrafa lafiyanka ka gode wa Allah da wannan lafiyan din haka mulki ubangiji ya kalle ka gaba ɗaya akwai masu arziki akwai tsofaffi akwai masu ƙarfi akwai masu ilimin da suka shafe ka akwai kaza wanda suka shafe ka kai kaɗai Allah sai ya ɗauka ya naɗa ka a kansu kai ka san wallahi ba banzawa duk haƙƙin waɗanda suke zaune ƙarƙashin ka dole ne ainihin ka ba su haƙoƙinsu saboda haka nan dole ka gode wa Allah da wa'annan ayyukan wannan dai shine ce, Allah ne ya halitta ku da abun da kuke aikata ma'ana wannan na son a sake tabbatar da komai fa ba mu da shi rayuwar mu da Allah ne a ce ubangiji ya baka ji ka je ka ji kiɗa da jin ubangiji ya baka gani ka je ka kalli tsirara da ganin ubangiji ya baka tunani maimakon ka dinga tunanin inda addini zai ci gaba sai ka dinga tunanin ruguza addini billahi ka tabi wa asna ala nafsihi Allah ta'ala ya yaba wa kansa da kansa bi khaliqiyatihi da halittunsa fa qala alhamdulillahi alladhi khalaqa samawati wal arda kai ai ga ku haka ne fa wanda halitta sama da kasan nan halittar da ya kalli halittar ya ga iri ce kai godiya ta tabbata ga Allah mahalicin saman nan da kasan Allah kasance ce mu sai yasa godiyan kansa da zaka gare shi sai dai kai kamar da kai ba kanka la fi sana'an alaihi ko huwa kama asna ala nafsihi da ya kalli abin da ya tsarin dan adam ga tsarin kiyashi ga halitta ruwa ga halitta kaza ga sama ga kasa ga alatun da ke ciki yace kai alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal arda kai ku kana cikin waɗanda aka ce da su iman baka san ma ka gode masa ba waje ala zulumati wan nur ya sanya duhai da haske wa qal Allah ta'ala ke cewa huwa alladhi yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu ubangiji tabaraka wa ta'ala ke faran halitta shi ke kiri halitta kuma shike dawo da halitta bayan ya mutu wa huwa ahwanu alayhi shi yafi sauki a gare shi dawo da halitta wa lahul masalul a'la babban misali ya tabbata ga Allah fi samawati a mai wal ardi da ƙasa wa huwa aziz Allah buwaye ne ba abin da ke gagaransa al hakim mai hikima ne to don Allah a falaisat idan khaliqiyatuhu to wannan halitta wannan nasa ba za ta kasance ba subhanahu wa ta'ala li kulli shay'in ga dukkan komai hiya dalilu wujudi shine hujjar samuwan shi wa yi da aikace aikacensa Allahumma bala Allah tabbas wannan shine hujjar samuwan. wa inna ya rabbana ala zalika min shahidi lalle mu kanmu ya ubangiji mu muna shaida akan haka wannan rububi rububiya shi isa idan tauhidi rububiya ya zauna to uluhiya komai zaka iya yi kana jira ne kawai mai abin ya saka kai kanka ba kowa ne ba duk komai naka na Allah ne ka in kana jiran kawai umarni ne Allah na cewa sai ka ce sami'na wa ana. wannan shine abin da sahabban manzon Allah suka fahimta ya kasance suna dumfara kowane irin kwata kwana cikin musulunci a duniyar nan Thank Mm. na wa'alamta ne min ta'awili annabi yusuf alaihi salatu wasallam ke cewa a ah, ƙarin ne ka yi ƙoƙari ka duba me yake da suna taisirul karim rahman Allah ta'ala ya sanar da annabi ainihin ah, yusuf fassaran mafarki la'alla malami yana magana ne ke da akan fassaran mafarki annabi yusuf Allah ta'ala san da shi fasara mafarkin ba kamanta ba ya fasara mafarki ta a cikin kurkuku sannan ya zo ya fasara mafarkin wannan sarki sannan ya zo ya shi nasa na kansa da kansa ya zo ya auku a kansa sai dai a yanzu shin mutum zai iya fasara mafarki ko ba zai iya fasara mafarki ba a gaskiya fasara mafarki mutum ba zai fara fasara mafarki ba domin abubuwan littattafan da ake ta rubutawa a galabiya yan bidiya sun shiga ta nan a can kai mafarkin kaza kaza ne in kai mafarkin kaza kaza ne gaskiya ne ana fasara mafarki amma aula mutum ya tsaya da manzo Allah ya ce in kai mafarkin abin da ya burge kai ma dadi ka roki Allah ya tabbatar da shi in kai mummunan mafarki ka nemi Allah tsari saboda haka wannan mafarki ba zai cutar da kai ba ka huta kanka don ina bukatan ilimin sanin ɗabi'a irin na ɗan adam don abin da aka fasara akan wannan ba a fasara akan wancan saboda haka abu ne mai kama da wahala E, ne ba su da da eh to suna da dama kaga ciki akwai almutakallimu almutakallimu sifa ne na Allah amma ba ya ɗaukan suna saboda haka nan akwai su dama kana da bukatan kai kokari ka karanta sifofin Allah Allah na kalli kila ka samu a gidan wasitiyya la Allah zai rage ma zai aƙalla zai baka ka'idan irin yadda zaka bi da samun sharhi musamman sharhin salih rusaimin zai fi ɗan sauƙaƙa ya sauƙaƙa nesa ta zo kusa nan zaka ka gano irin waɗannan siffofin haka hmm? eh, duk da yanzu sai wasu cewa hadarin baya ba e gaskiya su ba kila a galabiyan su ba irin itikadi suka yi ba wancan kasan wanda muke magana na taurari suna abin alaba siratin auren su ba su suna ganin lalle suna da wani tabbas kuma hadirin kudu sau na yi ruwa aka ce hadirin kaka bai fai ruwa ba wani lokaci zai ga baka kashi saboda haka nan ba su wa'annan galiba ne al'ada ce suna su da sauki don ba su da irin aƙidan haka amma kaga wanda suka je suka yi bincike bincike suka yi kakuli kakuli suka ce sun yanke sun tabbata suna faɗin abun ala Za zaka ji sun ce maka har a TV zaka ji an faɗi ko a CNN din cewa ainihin za a yi ruwa daga yanki kaza zuwa lokaci kaza daidai awa kaza za kaza zai faru kaza zai faru a daidai lokaci kaza wannan gaskiya kafirci ne kuma suna faɗin abin da ya ala basiratin ya da abin da Allah ya faɗi suna kokari suna gaya mutane su ɗarin su zaka yi ba ka kusufi a galibiya wanda suka kanta geography in ana kusufi za ga dariya suke bayan manzo Allah yana cewa inna shamsa wal qamara ko ayatan min ayati llahi ba su kusufi saboda wani ba su ainihin abin da don wani ya rayu in kun ga haka ku yi maza ku je ku yi tasbihi ku gode wa Allah ku yi sallah to sai ka ga ainihin su sun koma suna ta dariya da juna saboda shaidan kuma sai saka wasu su kuma su fita su dinga ihu a gari suna buge-buge suna doke-doke su ma ba addini ba musulunci na tsakiya baya zakalkalewa baya kuma sakaci a kai malam da samun ruwan sama a idan bisa dalilin cewa an saba da samun ruwan sama a wannan wata sai da kuma ce a kowace nan ake tafi samun ruwa idan aka yi ruwa sosai tare da yin imani cewa wannan ne ke ba tare da yin imani cewa wannan wata shi ke ruwa ba malami ne da wannan ta kalidanci ne shi bai san mai dalilin da sa ake cewa august din ita take ruwa ba shi ya janyo wannan misalin ga kaddara kamar kasashen da na bayar ba a ruwa su kuma ba su ofis ɗin ba ya bi ta can saboda haka nan idan misali mutum bai hakikance ya ɗauka ita take ruwa ba zai zama al-khatabu ɗin da sauƙi amma dai hanya ce zuwa ga wancan abin ɗin sai ya zama masa ƙaramin kafirci a annabi ma bawan Allah ne ko saboda kanan bawan Allah haka Allah ya kira shi abdun ko min ibadi saboda kanan yaren qur'ani ne annabi ma bawa ne saboda haka na wannan ba zai hana ya zama annabi ne ba idan ne matsayin mutumin da aka ɗebo manni na namiji da mace aka hada cikin tsarin binciken kimiyya kwayoyin halitta kuma mutum ya tabbata wanda turawa ke kira da suna ne matsayin shi ne wannan gaskiya na farko dai akwai malamai da dama sun yi fatawa cewar wannan abu ya haramta na farko dai dole sai an yi tsireci kuma Allah ya hana tsireci lahun nadira wal manzura kuma Allah ya san irin bala'in da irin wannan mutumin din zai fara da shi domin menene halittarsa ba za ta kasance irin ta misalin ga kada ka ɗauka an yi kaga na farko kamar zina ne kanta shi malamin ya faɗi inda yadda ake ɗebo maniyin shi mijin shi namijin shi ke ɗebo maniyin da kansa ko ko likitan ne zai kama zakarin sai fitar da maniyin ita matar ya ake ɗebo maniyin daga gare ta kafin a yabo zuwa haɗa kaga na farko tabbas zai ɗebowa ake ka kuwa tun da duk abin da zai jinya a tsiraici kaga wannan yana daga cikin fitsara irin na yahudu yadda ya kaji agrik sai ya mai da mutane ma agrik kusan an maida din ai don da hanyoyi ne ake bi daban-daban banda an tayo abinci da aka dinga yi randa abinci kowa kawai in ya tashi mace za a nuna mata randa abinci namiji randa abinci abinda ake ce masa trish ka kawo ga abun nan in ka ci wannan zai kwana kaza wannan zai kwana kaza a aji banda wannan ana bin mutane da kwayoyi musu allura kafin azuma sai ka zama bubbuke ke kaga shikenan daga nan ka halaka ko ka daina shan wannan abu da wuya kai kirki ka gama lalacewa gaba daya saboda kana wannan na daga cikin irin abubuwan na ainihin fitsara bai hudu. Oh, ba a ina nufin hukuncin ne ke tambaya shi su su ba ina tambaya ne su su kai ba ina magana me hukuncin haka duk da haka ba su tun da ɗaya ba su kai daga can inda Allah ya sanya duhu gaskiya ne Allah ta'ala ya sanya duka in ka lura haske guda ɗaya ne duhai kuma suna da yawa yanzu ka dubi da Allah ta'ala ainihin ya sanya a cikin wannan duniya bidiyo'i addinai nawa ake da su muyagun aƙidoji guda nawa ne amma haske guda ɗaya ne tun lokacin annabi adam alaihi salatu wasalam zuwa lokacin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam hasken guda ɗaya ne haka kuma hasken ke fasa wa'annan duhan ɗin illa wani lokaci duhun ya fi ƙarfi wani lokacin hasken ya yi kaza a lokaci ɗaya suke zamani ai ko wannan karatun ya tabbatar tare suke tunda annabi masa ya ce wa alli waziran min ahli kuma aka karba masa duwayan kaga lokaci da suka zo kenan ita shi kansa wannan karatun ya tabbatar mana inda can ana shakka ba lokaci da suka zo ba to wannan karatun ne ya tabbatar da tare suke zuwa tare suka zo cikin ne ne Musa da wannan malamin da shi ko menene sunansa to kissa ai na kai ta karshe illa ban bi ta yadda ta zo a alkur'ani ba ko yadda ta zo a hadisin ba tunda ta kai har abu guda uku muhimmai suka kuma duk na faɗi kowanne bayan nan suna wannan bawan Allah an yi sabani akan sunan don qur'ani ce ya ce abdu ne min ibadina saboda haka nan rashin sanin sunansa da rashin sanin sunansa bai cutar da mu saboda haka nan dai an ce bawa daga cikin bayan Allah sawa'un ina da suna bai da suna dai ina da suna mun san sunan ko ba mu san sunan ba ainihin wannan ba zai ainihin abin nan mu ba almuhimmu annabi Musa alaihi salatu wassalam ya roki ubangiji da rabu sannan annabi Musa alaihi salatu wassalam Allah ya bashi hazikanci kuma wannan mutum babu shakka Allah ya sanar da shi kuma Abin da ika mata ma a fi mai da hankali a wannan kissan gaba ɗaya ko da ke ba ta ba tunanin wacce hanya za a bi a taimakawa talaka ka su ta lalace fikihun kissan wannan ya fi zama a hamu ta inda wannan bawan Allah yake da tausayin talakawa tausayin miskinai ƙoƙarin tsarewa miskinai haƙoƙinsu kata lalace ta inda ya duba Allah ta'ala ya masa wahayin saƙon cewar wannan jirgi maza ka ɓata shi ga wannan akwai amru bil ma'rufi da nahi anil munkar mu ma sai mu roki Allah ya ba mu irin wannan zukata ta inda mutum ba zai kasance ba duk inda dukiyar talaka take ita ce mutum zai ci abin ya zama daidai ba abin da zai aku za ga makoci in ya fuskanci makocinsa talaka gidansa ya rushe ɗan kagonsa ya faɗi sai dinga ce masa nawa za ka sayar min da wurin saboda rashin imani ba su tunanin sai irin da wannan bawan Allah ɗin maimakon ya za ka taimake shi shi mai samu ɗan da ɗan gidansa inda kake zuwa ɗin nan kana saro ka za ka kaza ka ɗan ba shi jari ko ya samu ita da ɗan gidansa ba za ka yi tunanin yadda za a yi ƙoƙari a raba karshe wani sai je ma ya kai shi kara ta inda zai kwace gidan din ya je masa takardu in yana da takardu na local government sai je ya state yana zaune a gida sai ga an kawo masa san maci kan nan da ka zauna kwana da kwanaki shekara da shekaru duk ka bata nan wurin ka tashi ka bani wurina na ne ko kuma ka ga ainihin wani mutum misalin ka kaddara kila ya je ya ɗebo kuɗi kila ba kuɗinsa ne ba kan da kuke noma iyayenku da kakaninku kuna noma wurin sai dai kaga ana sa waya ana sa waya in kun je kun gaishe shi kun ce ran kai daɗe ala kara ma imani ala kara ma kaza nan dai baban mu ke noma na ce ba komai mangoro nawa ne a gonan kowanne naira ishirin ishirin da ƙarami da babba wanda icin kansa kawai da za ku sare shi ku faskare shi sai ya fi kuɗin da ya sai gunan kuma ƙarshen ta ana masa kirari waliyin Allah bawan Allah in za a yi taro na musulunci su ne a gaba su ne shugabannin addini su ne arkanu dini su ne ainihin shika-shikan musulunci to muku ba mu da irin tunanin wannan sunansa ba zai amfani mu da komai ba sai aikin da ya aikata irin wannan fikira tashi tun da aka kawo mana labarin ana son mu koyi da shi ne kuma inda za mu koyi da shi ba sunansa ne za mu samu mu sawa 'ya'yanmu ba ba suna su za mu samu ka canza sunan ka kai ma kila ko ka ya samu ilimi irin nashi a duk wanda ya ji tsoron Allah Allah zai bashi irin wannan basiran saboda haka na almuhimmu mu ya za mu yi mu taimaki talakawan mu ya za mu taimaki miskinan da ke cikin mu ba mu yi tunanin hanyar da za mu karbe musu dukiya ba sannan in ka dubi na biyu akwai layin tarbiyya oh ashe tarbiyya ba 'ya'yanka kaɗai kamata ka tarbiyanta ba har ƴaƴan wani ƴaƴan makotanka ya kamata kila ka tarkato su ka tauda su masallaci tunda an ka gansu kai ba za ka iya samun wahayi ka kashe wani ba ko amma kuma za ka yi me za ka yi garansa? in ka ga yaro yana ɗiban ruwa a rijiya je tsurura shi tsululululu in ɗebo ruwa ce ba za ka koma ka zana ka koma gefe ka ce kaga shigin yaro kai da shigin tashi za ka yi ka je ka same shi sai ka duba tarbiyan ku ya kuke ba ma ka ce ha ba kaga wannan kai bannan ruwa kai kaza kaza wannan bai dace ba sai ka yana kyalkyale har da dariya a ba sai ka masa tarbiyan hausa ba eh sai ka yago ta tsaman giya da ganye ka baka masa da ganye ganyen gaba ɗaya hada ya wani ƙara fam ka doki gefe tukuna nan take dinga ce lala wannan mahaukaci ne gobe in ya ganka kai wannan bannan ruwa sai kauce bai ma sake zuwa wurin karshen da ya dinga cewa ko wani mahaukaci a nan ce a gano dai mahaukacin ko ni ko kai kaga nan ka taimake shi ka taimaki iyayensa ka yi kaza amma ka kalli yara suna wasa ko ka je ka same suna shan wuri kamata ya matsayinka ka je ka ce assalamu alaikum ba ne abin da kuke bai dace ka san yadda muke zaune da babanka mun zauna lafiya da shi mun yi kaza da shi mun yi kaza da shi dole akalla za ka sa musu ko ba su bari ba ka sa musu shakka الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم يا رب يا أرحم الراحمين يا راحم الضعفاء والفقراء والغرباء والمساكين أنزل رحمتك علينا وعلى والدينا وعلى وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله